Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne sarfi Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Alhamis, 25 ga watan Agusta na shekarar 2022. cikin shirin za ku ji cewa kungiyar izala ta ɗauki nauyin aurar da 'yan mata marayu ashirin tare da basu tallafin dogaro da kai haka kuma za ku ji cewa an sako wasu mata hudu kiristoci da aka yi garkuwa da su a jihar imo makon da ya gabata sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda sulaiman barmai shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran kasar ghana amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ma'aikatan ƙasar Afirka ta kudu na gudanar da zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a faɗin ƙasar. Zanga-zangar da ke gudana a daidai lokacin da Afirka ta kudu ta samu hawa farashin kayayyaki mafi girma tun shekarar dubu biyu da tara. Dabban ma'aikata ne suka fito kan titina a dukkan larduna tara domin neman tallafi da ake bukata na ƙarin kuɗin shiga. mafi karancin albashi da ƙayyada farashin man fetur da kuɗin ruwa sannan suna so a magance matsalolin da suke fama da su a kamfanin samar da wutar lantarki na ƙasar escom ta yadda 'yan kasuwa za su daina rasa aiki saboda ɗauke wutar lantarki azar jamini babban masanin tattalin arziki a kamfanin econometrics ya ce ana sa ran hauhawar farashin kayayyaki a watan yuli na kashi 7.8 cikin ɗari. Gemini ya kara da cewa manyan abubuwa da suka haddasa su ne karin farashin man fetur a farkon watan Yuli da kuma ci gaba da hawan farashin kayan abinci sakamakon mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da dakatar da fitar da abinci daga na baya har zuwa kwanan nan wanda ya kara tsadar kayayyaki a duniya. Dakarun Tigray sun ce kawancen tarayya Habasha sun kaddamar da farmaki kan matsuguninsu na kudancin kasar wanda ya saba wa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka kwashe tsawon watanni shida ana yi amma gwamnatin habasha ta zargi 'yan tawayen tigray da haddasa barkewar tashin hankalin jami'an sun shaida wa biyo biyoya na talata cewa a shirye suke don gudanar da tattaunawar zaman lafiya da kungiyar tarayyar afirka za ta shiga tsakani kungiyar 'yan tawayen tigray da aka fi sani da tplf ta faɗa jiya laraba cewa na karun rundunar tsaron ƙasar da na yankin amhara sun kai farmaki kan wuraren da take kusa da Kobo a yankin Amhara na kasar Habasha. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya tabbatar da labarin daga baya. Sanarwar da rundunar TPLF ta fitar ta ce rundunar sojin Tigray a shirye suke su dakile wannan farmaki da kuma koma fagen daga don 'yantar da yankin Tigray da suka mamaye da kuma mayar da mutanensu da suka rasa matsugunansu zuwa gidajensu. Sanarwar da alama dai na nuni da cewa ƙungiyar ta tplf na iya mayar da martani da ƙarfi tuni dai gwamnatin habasha ta yi zargin cewa ƙungiyar tplf ce ta kaddamar da harhare. sanarwar da gwamnatin tarayyar ƙasar ta fitar ta buƙaci ƙasashen duniya su taimaka wani attajiri ɗan ƙasar indiya na kusa da firaminista narendra modi yana ƙoƙarin siyan kafar yada labarai da ake gani a matsayin babban murya ta ƙarshe ta talabijin lamarin da ya haifar da fargaba kan 'yancin yada labarai a demokuraɗiyya mafi girma a duniya a ƙarƙashin modi inda ta yi ƙasa da ta koma na goma a matakin 'yanci na ƙungiyar 'yan jarida ta reporters without borders zuwa 150 daga cikin 180 yayin da 'yan jarida masu ra'ayi suka tsinci kansu a gidan kurkuku kuma magoya bayan jam'iyya mai mulki ta bjp suka yi ta kai ruwa rana a shafukan sada zumunta gotama dani mutumin da ya fi kowa arziki a Asiya, wanda ke da sha'awa tun daga ma'adanin kwal na Australia zuwa tashar jiragen ruwa mafi yawan hada-hada ta India, ya sanar da yammacin ranar Talata cewa kamfaninsa ya samu hannun jari na kashi 29 cikin 100 na NDTV, kuma yana neman ƙarin kashi 26 cikin 100. yanzu an jima kaɗan za mu kama ku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda ƙungiyar Izala Reshen babban birnin tarayya Abuja ta ɗauki nauyin aurar da 'yan mata marayu. Marasa galihu su ashirin tare da ba su tallafin kuɗaɗe da sana'o'in dogaro da kai. Daga Abuja Shamsi Hamza Ibrahim na ɗauke da ci gaban rahoton. a wani yunkuri na kawo sassauci ga rayuwar mata da ƙananan yara musamman marayu da a halin yanzu matsalolin tsaro da talauci ya tilasta wa yin gararan an so mu samun sauki ta fannin tallafi daga ɗaiɗaikun ƙungiyoyi inda ƙungiyar izala ta bi sau wajen aure da wasu mata marayu marasa gata su ashirin tare da basu tallafi na kuɗi da sama musu sana'ar yi shugaban ƙungiyar ta ƙasa shek abdullahi balalo ya yi ƙari da cewa mun lura cewa marayu an bar su a baya an fita sha'anin su ba mai kulawa da su sai ka ga mutum kulawarsa ko tunaninsa shine iyalansa ta yi kai ta hidima wa iyalanka ya zama alherin da zai same ka in kayi taimako ba iyalanka za su zama sanadiyya ba sai ya zama to taimakawa waɗansu masu rauni zai zama sanadiyyan taimakonka da iyalinka ko da bayan baka raye domin ɗauko wannan a matsayin abin da ya kamata kungiya ta ba da ta wurin tallafawa al'umma ta hanyar yadda za a samu zaman lafiya ta hanyar yadda za a samu tausayi tsakanin al'umma shugaban kwamitin marayu ta abuja malam abdullahi abdigi ya bayyana hanyoyin da aka aka bi wajen zakulo mata marayun. Hanyar da muka bi shi ne area council guda shida. Muna da shugabanni kowace area council sai muka sa shugabannin su muka ce musu to ku je ku kawo muna. Guda shidan nan slot 20 ne. Sai mu amak ita ce wadda tafi kowace yawa a Abuja sai muka ce ta kawo guda biyar. Sauran kuma su kawo guda uku uku. Yarinyar da aka kawo to a tabbata mijin an yi binciken lafiyarsa yarinyar an yi binciken lafiyarta sannan a kawo muna kuma sun yi bincike an je asibiti an yi test an tabbatar da kowansu lafiya. Masu iya magana dai na cewa waka daga bakin mai ita ta fi daɗi ga ta bakin wasu daga cikin matan da suka ci gajiyar tallafin. Farida Abubakar daga kuje ina jin murna a zuciya na an daura aure na yau. Abin farin ciki ne a gare ni sosai ina murna ga Allah da ya kawo wannan rana yau. Kika ji kasancewar yau mahaifinki baya nan ya ga wannan rana. Ya da ce mahaifina na nan. Na fa zan zo nan ba amma tun da baya nan shi yasa ya zo nan. Kuma yau sai mun abin da da mahaifina zai yi min a rayuwa. Ko yaya al'umma ke kallon wannan mataki? Hajiya Hafsa Sha'ibu ta yi ƙari da cewa. Wannan an yi yunkuri ɗaukewa ƙasa wata bala'i. Saboda wata ta balaga tana so a yi aure ba hanyar yi. Wani miji yana so ya aure ba hanyar yi. Maimakon da za a yi zina an tallafa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iyaye kuma an ɗauke musu rayuwa saboda a yau kowace mata za ta yi dariya ta yi murna bayan ta kuka miji da mutu za ta yi kuka ga ubansu na halin sunna sun zo. Allah ya sa musu albarka a shugabanni. Kuma iyaye Allah ba mu iko rike amma amana mu kula da wannan abin da suka mana gaba daya ita kungiyar izala ba ruwan ta kai izala kai wane ne in dai matuka kai marayu ne insha Allah ba suna nan da kokarin rufa maka asiri malama ramatu uwa ce da ta bayyana farin cikin ta kamar haka marayin ya ce baban su shekara biyu da rasuwa kenan kuma yara siya ba su su goma ɗaya aka aure ita ce ta biyu gaskiya ina matukar farin ciki ne musu fatan Allah ya sanya alkhairi ya bada zaman lafiya ubangiji ya fidda yan baya haka duk da cewa akwai dimbin kalubale da ma'aurata ka iya fuskanta a hajiya rabu muhammad Muhammad shugaban kungiyar domin marayu ta ce ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen faɗakar da sabbin amaran. Na gaya musu cewar su tuna cewar su marayu ne so su tabbatar da cewa ibada suka je yi sa'annan su riƙe auren su tsakani da Allah. In Allah ya azurta su da yara su yi ƙoƙari gurin tarbiyyar su. Tabarbarewar tsaro dai na ɗaya daga cikin matsalolin da Najeriya ke fama da shi lamarin da ke tilastawa mata da yara rayuwa akan tituna kara zube duk da kasancewarsu masu rauni dalilin da ya sa ake ci gaba da jan hankula ga masu hannu da shuni. ne da gwamnati da su shigo wajen rage wahalhalu da marayu marasa galihu ke fuskanta. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya Hamza, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya da kashi na biyu na labaran duniya. Shugaban Ukraine ya ce sojojin Rasha sun kai hari da roka kan tashar jiragen ƙasa da ke tsakiyar Ukraine a ranar bikin 'yancin samun kai na ƙasar inda mutane 22 suka mutu. Mummunan harin da ya kashe mutane ya zo ne bayan gargaɗi daga shugaba Vladimir Zelensky ya yi a cikin 'yan kwanakin nan cewa Rasha na iya kokarin yin wani abu mai munin gaske, wani abu musamman na mugunta a wannan makon. Ranar Laraba ita ce ranar hutu a Ukraine. don tunawa da ayyana samun 'yancin kai daga tarayyar Soviet a shekara ta 1991. Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa ta kammala nazari kan kudurin tarayyar Turai na farfaɗo da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa don dakile shirin nukiliyar ƙasar Iran a madadin sassauta takunkumin karya tattalin arziki. A tarbar diflomasiya mai cike da rudani na yiwuwar sabunta yarjejeniyar ta 2015, Amurka ta aike da ra'ayoyinta ga kungiyar EU. wanda daga bisani ta mika zuwa ga gwamnatin Iran yayin da Iran ta ce suna kan nazari. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya ce a wannan yammaci Iran ta samu martanin Amurka ta hannun kungiyar tarayyar Turai an kuma fara nazarin martanin Amurka dalla-dalla a Tehran. Iran za ta bayyana ra'ayinta ga EU a matsayinta na mai kula da shawarorin nukiliya bayan kammala nazarin Tehran. Amurka ta shiga tattaunawar a kaikaice A shekarar 2018, shugaban kasar na lokacin Donald Trump ya fice daga yarjejeniyar kasa da kasa da magabacinsa Barack Obama ya amince da ita. Amurka tana nazarin daftarin da EU ta samar daga tattaunawar watanni. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Ƙungiyar malamai mata ta Sisters of Jesus the Savior ta ce an sako mambobinsu hudu da aka sace a jihar Ima a ranar Lahadin da ta gabata, kamar yadda babbar sakatare ƙungiyar ta sanar. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton namu da wakilinmu Alphonsus Okuriwe ya haɗa mana. an sako mata malaman cocin katolika hudu da masu garkuwa da mutane suka sace a kan hanyar umulolo zuwa okigwe na jihar imo a safiyar lahadin da ta wuce babbar sakatariyar kungiyar malaman mata ta sisters of jesus the savior reverend sister zita in inyedero ce ta shaidawa manema labarai hakan jiya were babban birnin jihar imo ta ce da zukata cike da farin ciki ƙungiyar sisters of jesus the savior na so ne ta sanar da sakin 'yan ƙungiyar mu hudu da aka sace a kan hanyar okigwe zuwa umulolo yau muhimmiyar rana ce a gare mu saboda haka muna so mu raba farin cikin mu da duk waɗanda suka ba bada gudunmawarsu ga sakin 'yan ƙungiyar mu da wuri inda ta ƙara da cewa an sako su lami lafiya ba tare da wani sharaɗi ba Mr. Declan Emelumba wanda shine kwamishinan yada labarai na jihar Imo ya yaba wa ma'aikatan tsaro bisa ƙoƙarinsu wajen ganin an sako matan da wuri. Ya ce muna jinjinawa ma'aikatan tsaro don matakin da suka ɗauka cikin sauri, kuma muna roƙon Allah ya kiyaye bayinsa daga irin wannan masifar. Gwamnatin jihar Imo za ta ƙara tsaro a yankin don kare matafiya da al'ummar yankin. sai dai tsohon kwamishinan 'yan sanda a jihar inugu malam balarabe suleiman na cewa sai fa bar jami'an tsaro sun yi aikinsu yadda ya kamata ne za a magance matsalar tsaro yana ganin mafi yawanci ta taɓarɓarewar tsaro kamar musamman a eastern state nan ya faru ne saboda al'amura wanda suka yi ta girma suna ta girma ba kuma a kawo ƙarshen su da wuri ba kokarin gwamnoni ba zai isa ba sai an taimaka musu suwa za su taimaka musu mutanen gari da su ainihin masu rike da sarautun gargajiya na jihar don abu ne wanda yake bukatar sai an haɗu gaba ɗaya haɗa ƙarfi da ƙarfe za a iya ciwo kan wannan alamar. lokacin da nake nan aka samu irin wannan kesi na kidnapping na kan ce ma gwamna a daina profiling cewa wani particular group ne ya yi laifin a idan aka haka za a tauye bincike saboda ba za a baza koma ga kowane grup ba aka ce wannan grup shi ne wannan kidnapping to kaga kowa a can shi su zai koma kan wannan particular group sannan wannan particular group din kuma a ƙarshe sai a gaba su suka ba to wannan shi ke kawo matsala amma in aka bar yan sanda su yi binciken su su ji abin da ya kamata kowane group ma kowane yare kowane kabila to su kama duk wanda ya kamata a daina goyon bayan wani particular group kuma wani group a ce a ah, shi ya wannan zai sa a samu nasara Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Inugu, Najeriya. To a gaida alfonso Sokorigwe, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu haka anan birnin Washington DC a muna cewa karfe 3 da minti 17 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A shirin da ya gabata mun samu bakuncin daraktar wata makarantar firamare a birnin Kwanni da ke jihar Tawa, jamhuriyar Nijar, Madam Ado Zainabu Abdallah, wace ta fara da yin bayani a game da yadda aka yi ta tsinci kanta cikin halin gurgunta da ma abin da ya shafi dangantakarta da sa'anninta a ajin makaranta. To a yau a ci gaban hirarsu da wakilin sashen Hausa Haruna maman Bako, bakuwar shirin ta fayyace irin fafutukar da ta sha kafin ta samu kaiwa ga cimma gurinta na zama malamar makaranta. Kasancewar a wancan lokaci an jahilci amfanin ilimin na kasassu. Lalle na yi sai e a da kaya. Daga da kaya muka ta yi ungurti. Na kama daga sefe zuwa CMA muna ungurti. Mun kai ekwal primaire din mu rabi na zo nan tesawa duk bayan babanmu ne muke mun kai cmd cgm sankem daga tesawa sai mu babanmu an ka da shi an ka maida shi can tabaradin mun ka zo mun ka yi katriyam turwaziyam da na yi brevesa na famar shi sai babana ya ce to mu koma gida ya kusa retara ta musan dangi allah shi kuma a sake biya min lakwal mun ka tahi tanut an ka biya min lakwal cikin lakwal dinnan shekarar nan mu hamsin da tara muke presente na turwazim allah da ya tashi abi ne ni kadai na samu brevi cikin lakon din to da na samu brevi nan sai an kai oriente na ecole normal tawa da na zo tawa nan ne na samu kalubale sosai ma farsu director din sai da ya dibe ni sama da ƙasa ya ce mini hey ina zaki na ce mishi nan an ka kawo ni sai ce gurguwa a ecole normal da turanci mm. ya ce mishi eh sai ce in haɗi sunana na haɗi na ya diba bisa takardu ya gani sai ya zazzaga kai ya ce lalle lakwal ta zama abin da ta zama hakan gane magana shi sai na shiga harka gabana nike karatu nike karatu sai da na yi wata biyu da rabi ana shirin muna cikin evaluation sai na ɗora shahi ina zamani mun kare da rana sai ce mini ana kirana shi director ko da na zo sai ce mini marmazan zainabu abdalla ne ce wi mai le directeur sai ce mini ha takardar ki ta hito hmm. na ce ta ina sai ce mini za a maida ki lise amadu kuran daga dan saboda kina gurguwa baki iya karanta suwa zan ce mishi ha yalla monsieur le directeur na ce ni dai wanga wuri ba ni na bude shi ba Allah ne kawo ni kuma har ina kuka dan me zani zo in yi karanta suwa babana sai ce mini kakki kuka diyata yace abinda duk Allah ya zaben maka ka sa mishi albarka na kobi umarnin ubana na ce yanzu bayan na yi wata biyu da kwana goma sha biyar mai sai director ko ordinatar a cikin kaina na ce zan kama a cikin lise sai ce mana a'a tahiya dai kike ai na ga takardun ki kina da ilimi tahiya dai kike za ki hidda kanki ai na ce mishi mai director da Allah ku yi hankuri ku yi hankuri ya ce mana a'a da shi da secretary din shi sun kai takarda sun ka bani sun ka kawo mota har cikin ecole normal abokaina na ecole normal duk ba ji daɗi ba kowa yana tausaya ya ce mini sai mu zo nan kwani in ɗauki bis sai ta mun ka zo kwanni muka ɗauki bis na ta yi zandar tun da sahani iske tsohona na kai mishi yana gadi ko da ya gani ya ce mini abu lahiya na ce mishi babu wallahi lahiya limi na ce amma wata mishkila ce an ka samu ya ce ta mi na ce director ya ce mini tun da ni gurguwa ce in bar mishi lakwal ba ni iya karanta suwa sai ya ce mini ina takarda na ce gashi ya ce to to da yake babana ba jahili ne ba yayi lakwal sosai sai ya doki mu yadda ya tambayi permission ga prefe lokacin nan su prefe ake ta ya doki permission yadda ya sai gano minister din nan lokacin nan marcel inni ne ya ce mishi ta kakaza ku hidda iyata lakwal ekwal normal alhali ba ita tabbida ba kun ka kaita kuma bayan an yi wata biyu da kwana goma sha biyar sai marcel inni ya ce shi bai yi ba irin reorientation din sai ce to ga takarda ya nuna mishi sai ce shi wallahi ba shi ya yi shi ba sai dai in tsakanin direktar da sekretar to take yanke da yake ministar din ya san gaskiya take yanke ya kira direktar din mu ya ce mishi ke zainabu rigan zainabu ta koma lakwal dinta cikin kwana biyu sai ya ce mishi mu tare da uwayen ɗiya muke kuma tare da gaskiya muke ga ubanta ya zo hannun ya mai kenan dalilin haka na a kokarta a maida ta sai baba na ya komo ce mini a biki shirya mu tahi na ce mishi ku bari ina tahi ya ce mini a'a shirya dai mu tahi in gano director din da kanshi mun ka zo ya gano director ya ce mishi director yanzu kai maimakon ka tura baiwa Allah ga ta kokarta ta samu inda tallabe kai ne zaka ci ba a santa yace da zaka ci ba a santa cikin karantar suwa babu biro ministar ma ga sanin da yawa biro akwai shi ya nuna mishi sa'an nan dai sun kai magungunan sun ka nemi gafara yadda daraktar ya maida ni kamar ɗin shi. To sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin Madan Ado Zainabu Abdallah, daraktar makarantar firamare a birnin Kwanni da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako, ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. a gaida Malam Sule, yanzu kuma lokacin da duwan Abbas zai kama na sharhin jaridan Ghana. da zan ce shine wadda nake so a cikin 'yan takarar neman shugabancin mu na kufa abdu ne ya faɗi haka kuma jaridar da ya tarwaito wannan labarin shugaba na na adadakwa kufa Ado ya bayyana karar cewar ba shi da wanda za a ce shi ne mutuminsa da ke neman tikitin shugabancin jami'iyar new patriotic party a zaben shekara ta 2024 mai kufa ado ya kara cewa shi burinsa ne tabbatar da cewar jam'iyyar ta zaɓi mutumin da ya dace da zai haɗi kan jam'iyyar su yi nasara a kan jam'iyyar ndc a zaɓen shekara ta 2024 lokacin da kawai zan iya nuna ga wadda nake so shine lokacin da na tafi in kaɗa zaɓe na a ranar zaɓe ɗin idan kuma babban jaridar ƙasar ghana da daily graphic wannan labarin tarwaito kakwa hana mutane masu fama da cutar hiv damar yin aure ana kira ga pasto pasto jaridar ta ce ra'ayin wasu shugabannin addinai na ƙin kulla aure tsakanin mutane da ke fama da cutar hiv aids wato yayin da suke ba su tarbiyya an nuna cewar shine ke ingiza ko kuma da ke karfafa kyama da ake nuna da nuna wa mutane fifiko dangane da kasancewar suna tare da wannan cuta. Chairman hukumar NRC Rela Plus Ghana wato Assistant Commissioner of Police uh, Jones Blantari shine ya faɗi haka yana mai faɗan cewa ra'ayin ko za a ci gaba da ɗaura aure ko kuma a'a wannan magana ne da ya kamata a bar shi kaco kam tsakanin su waɗanda ke son yin aure tsakanin su da suke ɗauke da cutar ko kuma a'a ɗaya cikin su ke ɗauke da wannan cuta yake faɗawa shagabannin yi. leka jaridar da chronicle wannan labarin da zakaro wasu 'yan bindiga daɗi ake zargin sun kai wa odike hari jaridar da chronicle ta nuna cewar kwanaki biyar kacal bayan suka da ya yi wa fadar masarautar manshiya cewar suna taka rawa mai muhimmanci a harkar galamse wato haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya a cikin jihar ashanti ofishi da ma'aikata na shugaba kuma wanda ya hassasa jam'iyyar nan na united progressive party upc a kwasi a adai wanda aka fi sani da suna da odiki an kai musu hari an da kuma aka musguna musu wannan hatsari ya faru ne a ranar litinin 22 ga wannan wata na agustan shekara ta 2022 da karfe 4 da rabi na yamma yayin da wasu waɗanda ba a san su ko su wane ne ba aka ga sun yi fakin mota gaban ofishin mr odike inda suka rinka lalata motoci suna kai wa ma'aikata ofishin hari da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwanan la muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a da gaida Rajuwan Allah kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Ma'aikatan ƙasar Afirka ta kudu na gudanar da zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a faɗin ƙasar. Zanga-zangar da ke gudana a daidai lokacin da Afirka ta kudu ta samu hawa farashin kayayyaki mafi girma tun shekarar da tara Dabban ma'aikata ne suka fito kan titina a dukkan larduna tara domin neman tallafi da ake bukata na ƙarin kuɗin shiga mafi ƙarancin albashi da ƙayyada farashin man fetur da kuɗin ruwa. Sannan suna so a magance matsalolin da suke fama da su a kamfanin samar da wutar lantarki na ƙasar ESCOM ta yadda 'yan kasuwa za su daina rasa aiki saboda ɗauke wutar lantarki. Dakarun Tigray sun ce kawancen tarayya Habasha sun kaddamar da farmaki kan matsuguninsu na kudancin ƙasar wanda ya saba wa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka kwashe tsawon watanni shida ana yi amma gwamnatin habasha ta zargi 'yan tawayen tigray da haddasa barkewar tashin hankalin jami'an sun shaida wa biyo yara na talata cewa a shirye suke don gudanar da tattaunawar zaman lafiya da kungiyar tarayyar afirka za ta shiga tsakani wani attajiri dan ƙasar india na kusa da firaminista narendra modi yana ƙoƙarin siyan kafar yada labarai da ake gani a matsayin babban murya ta ƙarshe ta talabijin lamarin da ya haifar da fargaba kan 'yancin yada labarai a demokuraɗiyya mafi girma a duniya a ƙarƙashin modi inda ta yi ƙasa da ta koma na goma a matakin 'yanci na ƙungiyar 'yan jarida ta reporters without borders zuwa 150 daga cikin 180 shugaban ukraine ya ce sojojin rasha sun kai hari da roka kan tashar jiragen ƙasa da ke tsakiyar ukraine a ranar bikin 'yancin samun kai na ƙasar inda mutane 22 suka mutu. Mummunan harin da ya kashe mutane ya zo ne bayan gargaɗi daga shugaba Vladimir Zelensky ya yi a cikin 'yan kwanakin nan cewa Rasha na iya kokarin yin wani abu mai munin gaske, wani abu musamman na mugunta a wannan makon. To a gaishe ka masu sauraro a nan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya na gabatarwa su Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Ni sarfi Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.